Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Mahadi Ado Ibrahim kamar yadda kuka sani. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka. Sannan wannan shiri namu mai albarka daga tashar Mahadi Tech. Wannan shine darasi na farko akan koyar da editing na bidiyo, ma'ana yadda zaka iya hada fim da bidiyo, ah, yadda zaka dauki bidiyo ka hada fim da sauransu to amma mai yanda ake editin din ma'ana gyare-gyaren bidiyo kafin ya zama abin da kake so ya zama ma'ana output din ya kake so bidiyo ya zama yanzu kamar wani zaka tarar bai iya saka logo a bidiyo ba suna so su yi YouTube da yawa mutane da yawa ma abin da yake hana su yin YouTube ba su ma iya editin bidiyo ba suna da kwakwalwar da za su yi abu amma mai editin sai yasa su ba sa iya gane wayannan abubuwan to yau darasin kamar yadda na faɗa zan muku introduction ne akan ah, wannan abin da zan koyar amma a darasi na gaba kuma zan nuna muku manhaja da zamu yi amfani da ita wajen koyar da ku editing din wayannan bidiyon duk bidiyon da kuke gani ana sawa ko fim ne ko waye a iya wanda muke yi na waya da wayar ka zaka iya yin abubuwa da yawa da ita ka yi wani bidiyo wanda zai bada ma'ana to na san kan cewa waɗanda suke son yin YouTube da kuma waɗanda suka dade a cikin YouTube wannan bidiyon zai burge su saboda me zai kara maka wasu abubuwa da baka sani ba a harkar editing na gyare-gyaren bidiyo zaka iya yin fim ne zaka iya yin abin gidan biki zaka iya yin invitation da sauransu dai abubuwa barkatai kowa ya san ana yi a editing to wannan shine darasi na daya zan sanar kamar yadda na faɗa na sanar da ku wannan abin da zamu yi wannan shine abin da zan sanar da ku a darasi na gaba kuma zamu dinga kawo muku darasin editing har a kai ga mutanen da suke bibiyar mu kowa ya iya wannan editing din to jama'a da fatan kun ji daɗi abin da na koyar wuraren da na kuskure kuma ku gafarce ni idan wannan shine bidiyon ka na farko akan channel ita da Allah ka danna mu subscribe sannan ka danna mu ƙararrawar sanarwa inda zaka dinga samun sabbin shirye-shirye na da zarar na saki nagode